Yau da gobe shirin matasa ke muku lale maraba da wannan maraicen litinin 23 ga watan Nuwamba a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com har wa yau ta amfani FM a birnin Yamai kasar jamhuriyar Niger masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Wai zaman lafiya na samuwa cikin yanayin ƙabilanci da ɓangaranci da raba kan 'yan ƙasa ta hanyar yin amfani da addini? Ta yaya za a yi a samu zaman lafiya a ƙasar da Allah ya haɗa ƙabilu da addinai daban-daban? Mutum ko shi Kirista ne ko Musulmi ne kai abin da kake so a kanka shi ma kai ke so. To a zo na aiwa kowa adalci bana. To wannan shi ne ya kawo matsalar da ake ciki da kuma yanzu kowa ke kuka a kai. yadda kake so a yanka su ci gaba a makaranta shi ma haka yake son nasa yadda kake son naka su karu haka shi ma yake so zauren matasa kenan kuma za ku ji wannan muhawara tsakanin hassan gimba ahmed da dr muhammad kabir alzubair a ƙarƙashin jagorancin hassan maina kaina shin demokradiyya na ci gaba a yanayin kabilanci da bangaranci a nigeria minista na duka ƙasa ne ko kuwa na yankin da ya fito ne anya kuwa wasu tanadin kundin tsarin mulkin najeriya ba sa karfafa kabilanci da bangaranci ina ganin akwai kuskure a tsarin mulkin najeriya na cewa kowace jiha da samu minista musamman ma irin halin da muke ci ministoci kuma guda goma guda sha biyar sun ishi kasan nan inda ana magana ta ci gaba ne Mun yi tambayar cewa a ganin ku za a iya gina demokradiyya bisa tubalin bangaranci da kabilanci a Najeriya za ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka sauran abubuwan da muka bayyana a baya cikin yau da gobe shirin matasa. To a ganin ku za a iya gina demokradiyya bisa tubalin tsananin bangaranci da kabilanci a Najeriya ga yadda kuka amsa ta Facebook. Demokradiyya ba ta ginuwa sai an kawar da abu uku, ƙabilanci da ɓangaranci hamma da san kai, saƙo daga Murtala Yahaya ke Rogogo. Yadda za a gina demokradiyya ba tare da nuna ɓangaranci ba, sai shugabanni sun cire san kai da ƙaunar 'yan uwansu kawai. Ya kamata su ɗauki kowa nasu ne babu nuna addini ko ɓangaranci. Da zara aka yi haka, da yadda Allah demokradiyya za ta kahu a Najeriya. Sako daga Arrabiyu Awwal Mai Faci. Eto eh wannan wani al'amari ne mai matuƙar sarƙaƙiya kuma ana buƙatar lokaci mai tsayi kahin a tabbatar da tsayuwar demokradiyya a Najeriya. Yana da kyau a ci gaba da haɗakarwa da wayar da kan al'umma sannan dole kowa ma ya ajiye ƙabilanci ko ɓangaranci. Turawan mulkin mallaka su suka sa mana kabilanci da ƙiyayya a tsakaninmu a maimakon su saka mana son juna. Allah dai ya kyauta fatan alheri ga muryar Amurka, sako daga Aliyu Muhammad Alkafim. Demokradiyya tana da salo guda uku a Najeriya. Na farko addini, na biyu kabilanci kana na uku kuɗi. Waɗannan abubuwa ne masu wuyar cirewa daga zukatan 'yan Najeriya. Amma duk lokacin da talakan Najeriya aka daina bashi kuɗi sabulu da mudun shinkawa. To a wannan lokaci ne talakawa za su wuce kabilanci da addini a demokradiyya, sako daga Alkasim Awal mai riga madabo. A gaskiya demokradiyya ba ta ginuwa da huskar ɓangaranci da kabilanci, sako daga Zakariya A. Musa Girgir. Har in ana so a gina demokradiyya ta gari da ci gaban ƙasa to sai an kawo da ɓangaranci da kabilanci, sako daga Sani Dino Udubo. har abada demokuraɗiyya ba za ta taba ginuwa ta irin wannan hanyar ba domin su ma ƙasashen da muke koyi da su ba ta irin wannan hanyar suka gina tasu ba sako daga haruna boda in kaibo tabbas za a iya idan 'yan siyasa suka daina raba kan kabilu da addinai sako daga sama'ila ibrahim shalan yana da wuya a gina demokuraɗiyya ta bangaranci da kabilanci ya yi tasiri sako daga buba mai gora gashuwa Tabbas demokradiyya ba za ta kahu ba idan aka sa bangaranci da kabilanci. Mu haɗu mu gina ƙasarmu da samarwa al'ummar Najeriya roman demokradiyya. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Ko kusa demokradiyya ba ta ginuwa bisa bangaranci da kabilanci domin kuwa babu yarda tsakaninsu. Sako daga Malam Ango malamin makaranta ya wuri. A gaskiya demokradiyya ba za ta gini ba sai an cire kabilanci da bangaranci da kuma addini kahin a cimma matsaya. Sako daga Awwal Ahmed Atahowa. Ana iya ginawa sai dai daga ƙarshe ba ta kaiwa ga cikakkiyar nasarar da ake bukata. Misali abinda mutanen kudu maso kudu da kudu maso gabas suka yi a zaɓuɓɓukan Najeriya da ya gabata na 2015. Sako daga Rabi Uguri Jigawa Najeriya. A gaskiya yana da matukar wahala a iya gina demokradiyya kan tsananin kabilanci da bangaranci. Hasali ma nuna bangaranci da kabilanci na iya rusa demokradiyya a ƙasa Allah da ya kyauta. Sako daga Bello ishiyaku birin Hulani jihar Gombe. A gaskiya demokradiyya ba za ta taɓa ginuwa kan ɓangaranci da ƙabilanci ba, ganin kowa zai ce sai nashi. Sako daga Sa'idu Ibrahim Jabjab. Demokradiyya ana gina ta ne idan an samu haɗin kan jama'a da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Sako daga Abbas Aliyu Muhammad. A gaskiya ba zai taɓa yiwuwa demokradiyya ta inganci da ƙabilanci ko ɓangaranci ba, saboda duk ƙabilar da ta ga an ware ta gehe guda tohuwa ba zaman lahiya ko kuma na addini. Watan a nan shine Allah ya kawo mana zaman lahiya a ƙasarmu ta Najeriya da ci gaba mai ɗorewa. sannan ya kamata gwamnati mai ci yanzu ta dawo mana da shirin nan na yaƙi da rashin ɗa'a saboda wallahi ɗan najeriya har yanzu akwai masu rashin ɗa'a da rashin bin doka da oda saƙo daga shamsuddin sanusi daura hakika za a iya gina demokradiyya in an bar bambancin kabila da addini da sauransu saƙo daga yunusa umaru garba 'yan magana na cewa kowa ya kwana lahiya shi ya so Saka ƙabilanci ko ɓangaranci a siyasa san wannan ba demokradiyya ba ce, ganin yadda hakan yake jawo tashin hankali a ƙasa. Wanda daga ƙarshe akan samu wasu su koma 'yan tawaye sakamakon zaluncin da ake musu, da watan 'yan siyasar mu za su guji yin amfani da ɓangaranci ko ƙabila don cimma burinsu na siyasa. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Wai shin zaman lahiya na iya samuwa a cikin yanayin ƙabilanci da bangaranci da raba kan 'yan ƙasa ta hanyar yin amfani da addini? Ta yaya za a iya samun zaman lahiya a ƙasar da Allah ya haɗa ƙabilu da addinai daban-daban? Ku biyo mu ku ji ci gaban muhawara a kan waɗannan batutuwa tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Al-Zubair a ƙarƙashin jagorancin Hassan Maina Kaina. Zaman lafiya zai zai ɗore in mutane wato shugabanni suka haɗa kansu suka a tsakaninsu da allah aka zo aka yi wannan wuta na bambancin da kabilancin nan aka magance wato shi shi ko menene asar da abin nan ta abin nan usman dan fodiyo ya yi magana shi fa duk wata wato duk wani taro na jama'a mm. ko ko kasa ce ko ne za a iya gudanar da ita da rashin ilimi da su menene in dai muddin akwai adalci amma duk muddin wuri da aka ce babu adalci mm. to wato zalunci ya shiga to abin duk bajewa zai yi ka gane mm. to menene yake faruwa kowa ne a bashi yancinsa mm. kai mutum ko shi krista ne ko musulmi ne ko bayarabe ne ko inyamuri ne ko bahaushe ne in dai mutumin dan arewa ne kai abin da kake so a kanka shi ma haka yake so yadda kake so yanka su ci gaba a makaranta shi ma haka yake son nasa yadda kake son naka su karu haka shi ma yake so to a zo na aiwa kowa adalci bara to fa in ba haka aka yi ba dole ne an dinga samun fituna kenan tunda ba wanda zai zai zo na yana ji yana gani a ah, ba shi sa ake ake raba kan mutanen ba sai ka ga dan wane ya je wuri kaza dan wane bai je wuri kaza a ah, mu lokacin da muka tashi dukkan mun nan da ni da shi Hamal Hassan makarantar gwamnati muka je babu wani zantin wani makaranta ta musamman ta masu kuɗi dukan mu nan ayan talaka da masu kudin duburi ɗaya muke karatu amma kuma kaga a wannan lokacin akwai makarantun kuma ana koyarwa yadda ya kamata kuma ba inda zaka fita a turai za a ce ba za a ce kayi karatu ba to irin wannan tunanin ya kamata a dawo da shi kuma a hana mutane wanda musamman wanda suke aikin gwamnati su dinga fidda ayan su wani wuri dan su suna da kuɗi wallahi ba kar a yarda haka dole ne in akwai a turai a ingila ma haka aka yi akwai kwanaki aka sa doka akan cewa duk ayan manyan nan su dinga kai ayan su makarantun da suke kukan cewa eh, eh, ya kamata a gyara su su ma su dawo da su tony blair ya cire sa ya kawo ya kasu abin da muke kira comprehensive school ka gane amma akwai private schools wanda su duk an manya suke zuwa to in ba aka haka din ba yanda shi ma na hasa haka ya kamata a nuna mutane cewa to kaga shi um, shugaba ya nuna shi ma shi ma daidai ke da mutanen da suke bin bayansa yawa to kuma adalcin nan mm, gaskiya ne to malam hasan yanzu idan muka duba matsala na rashin rashin zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'umma musamman mu da muke magana a nan arewa kana ga me ya kawo wannan abin ne misali a ah, son zuciyar shugabanni da kuma jahilcin mabi shi ah, ah, mutum zai zo ya ce ku zaɓe ni don ni ne na shi kuma mabi ko kuma ce talaka ba shi da tunanin kan cewa wannan fa zalunci zai yi domin ba zai iya ba ga wanda zai iya can sai ki zaben wanda zai iya wanda zai iya don ba kabilansa bane to wannan shi ne ya kawo matsalar da ake ciki da kuma yanzu kowa ke kuka a kai a dr zubair to da haka ne a irin hange naka kana ga menene takamaimai kuma cikin al'amari irin na gaggawa da yan an yi shi za a samu fita gaskiya yin al'amari na gaggawa mutum a arewa dai kan wallahi sai mun tashi tsaye wato shugabanninmu yan bokonmu da sarakunanmu a zona a yi abu don fi sabilillahi domin shi kaga yanzu na maka bayani da ɗazu nake cewa a duk wace abin nan gulbi ka duba ta ci gaban kasa mu arewacin najeriya mu a baya muke ta hanyar kasuwanci ne ta hanyar fannin ilimin boko ne duk wacce wata fannin ka duba za ga yan arewa mu ne muke ci baya ka gane ga kuma ga muna muna da al'umma masu yawan gaske to me ake yanzu gwamnatin tun da aka fara mulkin dimokuraɗiyyar nan babu wani na wani agaji da aka kawo na musamman ma a ce wai a amfanin gonan nan za a yi shi yadda mutane za su za za abin za a azurta mutane za su amfana wanda mutane za su samu kowa zai samu abin yi ka gane to wannan gwamnatin ne ma take cewa take tunanin wannan abin to yanzu dai shigowa su dudu dudu wuce wata bakwai wata takwas ba da sauran tafiya so za mu ga abin da za su yi amma in ba haka aka yi ba nan gaba kaɗan wallahi a arewa za mu ci ba karamin wahala za mu shiga ba gaskiya ba na san me abin yi to a cikin maganganun da muke mun kawo maganan abubuwan yi na farko shine a shugabanni su sa tsoron allah a zuciyarsu in kai shugaba ne ka tsaya ka duba ka gani kafin ka zo wajen nan wani ya zo wajen so gobe ba kai bane agun kuma za ka je ka tadda allah ka yi adalci ko ba ka yi adalci ba kai kuma mabiyi ka tsaya ka yi tunani ka cire son zuciya ka cire eh, ka fi karfin zuciyanka kar ka bar talauci ya sa ka kai abin da ba daidai ba ne kullum ka dinga tunani wanda zai gyara maka jiharka ko wajenka wanda zai inganta rayuwanka domin 'ya'yanka ma su samu su ji daɗi kowa ya ji daɗi ka zo duniya dan zaman da zaka yi a duniya ka ji daɗinta ka bauta wa Allah ka yadda ya kamata ka bauta mishi ka je lahira ma ka ji daɗi hmm. Shi ne abun yi malasa idan muka duba cewar matasa su ne kashin bayan kowace al'umma matasan nan kullum ni na san tun ina ruwan ana kamfen a siyasance za mu inganta rayuwar matasa za mu inganta rayuwar matasa kuma har yanzu abin magana yan ba canji ta ya kake kallon wannan al'amarin ne ai to shi matukan shi matashi bai tunanin inganta rayuwarsa ba duk maganganu da ake za a inganta rayuwarsa zai tsaya a matsayin maganganu yanzu ka dauka kai ne mahaifinka zai ce zan kai dana makaranta zan kai dana makaranta kuma sai cika alkawari kai ka makaranta to ba kai karatu ba ya kai ka makaranta me faru amma in kai karatu to ka ga maganan da zan kai ka makaranta ta yi amfani idan mutum ya ce zan inganta rayuwar matashi sai ya duba ga wannan mutumin da gaske yake kada ya kawo maganan wannan dan eh, uwana ne ko kabila na ne ko menene shi ya yi tunani a kansa yanzu a jihohin a arewa nan fa akwai wanda duk banayin da ake ciki da su hayaniyan boko haram da kuma talauci da me zaka ga gwamna babu iyalinsa a garin hatta uwarsa ya kai ta abuja amma kai matashin da kake ta sukan wannan zagin wancan dukan wancan a kansa kana nan kana wahala idan duk abin da ya same ka sai a kai ka asibiti a nan eh, arewa na akwai asibitin da in ka je ba za ka ga in akwai gado sai ka ga mutum uku akan gado daya amma shi wannan idan allura ya soke shi a karamin yatsan shi sai ka ga ya tafi to idan matashi ba bai kira wani matashi dan uwansa ba suka haɗu suka san menene yancin su menene ya kamata yawa al'umma to haka zai dinga tafiya idan kana da shugaba ka zabi na farko tukunna ka yi kokari ka ga kan shugaban da zai adalci zai aiki shi kaza ba sannan kuma sai ka ce to inganta muku rayuwanku idan ba ku yi haka ba to kun zauna kenan rashin lafiya ne sai dai ka mutu idan makaranta ne ba za ka samu karatun kirki ba kuma ba zuwa lokacin da ka tsufa iyalin ma suna nan babu abin da za su samu a rayuwarsu so yanzu ne matashi yake da karfin da zai sa yi abin da ya kamata ya kasarsa. a dr zubair idan muka duba matasa a arewacin najeriya kana ganin sun shirya kuwa a gaskiya yanzu kan dai abin da dai nake lura da shi da ake a siyasa ban ga shirin da suka yi ba sai dai ko kuma a cikin 'yan boko a cikin manya akwai wanda suke tunani suke tausayin matasan mai yiwuwa sai masu jagora tun da za su fahimci cewa wannan fa aikin na aikin su ne mafi yawansa wato su ne za su wa kansu nasiha su ce a'a mu ba za mu yadda a mana a nuna bambanci ba ko bangaranci ba ko kabilanci ba ko adinanci a ce a raba mu da mutanenmu a'a mu nemi mutum ne wanda kowane iri ne shi wanda zai kamanta zai mana adalci kuma zai inganta rayuwarmu mm. ne mafi ala in suka yi haka mm. to sun kubtar da kansu amma muddin suka suka bari aka amfani da kabilanci ko addininci ko wani bangaranci ko wani duk wani abu dai da zai raba kan ah, al'umma to to shikenan sun banu a ah, mala san gimba wato matsala din shine kamar yadda na faɗi da farko mm. akwai jahilci da talauci amma yawancin matasa sun san cewa abin da ke faruwa ba daidai ba ne to amma sun gagara su fi karfin zuciyansu shi yasa sai ka ga kan kuɗi kalilan eh, bara gurbi sai rinjayi matashi ko matasa su je su aikata abin da ba shi ba ne duk lokacin da eh, matashi ya cire daga zuciyansa son rai ya kawo son al'umma da ci gaban al'umma zuciyar shi to shine shiri to yanzu matasa ya kamata su haɗu ƙungiyoyi su dinga shawarwari tsakanin su menene mafita me ya kamata mu yi me ya kamata mu tilasta wa shugabanni na namu su yi mana abin da ya kamata mu yi me ya kamata mu yi domin mu dinga kawo mutanen da za su gyara al'umma to shine shi Dr. Asbar da haka ne shiri din to ta yana za a fara misali eh wannan foundation din yanzu wanda daidai na sani akwai kungiya na kiranta ARDP hmm. ah, wato a nan arewa take ta yake wanda wato ita objective dinta wato ta dai tana so ta hada kan arewa ne da musulmanmu da mu da kristocinmu da duka don menene abin da muke eh, lura shine in ka lura talauci a arewa ya fi yawa ah, da kuma rashin eh, makarantun arewa su duk su ne a mace duk kudu za ga yanzu jami'o'in su suna da ma wato jami'o'in 'yan kasuwa wanda mu ba mu da su a arewa ka gani duk ita wata hanya da ka za ga muni ne a baya saboda haka ya kamata ne mutane su su su san cewa fa mu fa mu muke ci baya so shin demokradiyya na ci gaba a yanayin kabilanci da bangaranci a najeriya minista na duka ƙasa ne ko kuwa na yankin da ya fito ne anya ko wasu tanadin kudin tsarin a kundin tsarin mulkin Najeriya ba sa karfafa kabilanci da bangaranci? wato yawanci irin waɗannan abubuwan ba mu san dalilai da akwai matsaloli wato matsala ta yakin basasa da sauransu wanda ya jawo ainihin mutanen da suka tsara ainihin tsarin mulkin najeriya suka duba wajen kawo irin wannan abubuwan a tsarin mulki da kuma ainihin rarrabe-rarraben kai da ake ta fama da shi wanda su a nasu tunani suna gani kamar irin waɗannan abubuwa su za su rage yawan rigingimu da ake fama da su to amma kuma a hakikanin gaskiya za ki tarar waɗannan abubuwan sai ma ƙara rigiman suke yi kuma mun sha faɗi cewa duk da yake dai ba wani sauraron mutane ake yi ba ba yadda za a ce kowace jiha tana da ainihin sanatoci guda uku tana da ɗan majalisa akalla guda biyar sannan kuma a ce wai wani wani abun nan na tsarin mulki kuma ya ce dole sai an sai wannan jiha ta samu minista yanzu kin kula da irin matsaloli da ainihin najeriya take fama da shi na rashin kuɗi da kuka da ainihin gwamnoni ma musamman suke na cewa ba su da ainihin kuɗin ma biyan albashin ma'aikata sannan ita kanta gwamnatin tarayya sai an yi an yarfe zufa kafin a ce an biya albashi to ainihin ba wa kowace jiha ainihin minista bayan suna da ainihin wanda suke wakiltar su kawai za mu iya cewa barna ce ta kuɗi da kuma ainihin zan iya cewa wani kuskure da aka yi a tsarin mulkin najeriya wanda yake bukatan a ce an an zauna an duba shi watakila canza amma in ba haka ba za a ci gaba da fuskantar irin waɗannan matsaloli wato babban abin da yake haifarwa shine ci baya da akan samu wanda yawancin kin duba kasashen afirka za ga yawanci babban abin da yake kawo musu ci baya a al'umarin kasashen su shine wannan abubuwa na kabilanci da kuma ainihin bangaranci a ce wannan ya fito daga kudancin kasa ne wancan ya fito daga arewacin kasa akwai misalai da yawa in kin duba kasar Cote d'Ivoire matsalolin da suka ta samu wanda har jefa cikin yakin ba sasa to irin waɗannan abubuwan sannan ga Sudan wanda da ƙarshe dai sai da suka rabu tsakanin Sudan ta kudu da Sudan ta arewa sannan wannan rabuwa ɗin bai jawo wa Sudan ta kudu ci gaba ba sannan ita Sudan ta arewa ita ma ba wani ci gaba wannan abun ya jawo mata ba sai ma ƙarin matsaloli da waɗannan ƙasashen suka fuskanta tun da aka rabu ina ji a dubu da goma sha biyu kudancin Sudan suke cikin yaƙi kuma kullum kin duba labaran da suke fitowa daga kudancin sudan ruwa ne wanda yake marasa daɗi na yunwa ne da kashe-kashe da kuma ainihin tarwatsewan jama'a suna gudun hijira a kasashen uganda da sauransu to wannan matsala ita ce za ki ga yawancin kasashe ke fama da ita musamman ma afirka wato ba karamin illa ne a ce ba a duba ainihin cancantar mutum sai da a duba kabilar da ya fito ko kuma bangaren da ya fito wajen bashi mukami to in haka za ki ga cewa akwai mutanen da suka cancanci su rike mukami amma saboda su ba daga wani bangare na kasa suka fito ba sai ga ba ba su ba sai a ɗauki wani mutum wanda yake cancanta ba kuma bai da ainihin fahimta ko kuma ilimi na rike wannan mukami din to daga nan kuma sai ga an fara samun ci baya wato abubuwa ne da yawa sai dai kawai Allah ya waje. a tsari duk wanda aka bawa minista yana yi wa kasa aiki ne saboda ka ba wani maganan cewa wai don kana minista misali yanzu a ce mutum yana minista na ayyuka kama a ce yanzu raji fashola da aka ba shi minista ayyuka a ce duk ayyukan da za a yi na hanyoyi a ce ya dauke su ya kai su lagos ko kuma duk wasu gidaje da gwamnatin tarayya ta gina a ce an gina su a lagos duk abin da za a yi na kasa ne ake gaba ɗaya saboda haka shi minista duk wani minista da aka bawa mulki wato ya zamanto minista yana yi wa najeriya aiki ba wai yana yi wa jihar shi aiki ba shine ainihin abin nan na minista kuma abin da ya kamata mutane su fahimta ke mutanen da suke wa yankunan su aiki su ne waɗannan 'yan majalisa waɗanda aka aka zaɓa su je su wakilci yankunan su a majalisa abin da suke yi kuma ba wai su za su yi aiki ba za su duba bukatun mutanen su ne mutanen yankin su sannan su ɗauka su kai majalisa su yi muhawara yadda wannan abun zai shiga ainihin kasafin kuɗi na ƙasa sannan su ministoci kuma aikin shine su aiwatar da shi saboda haka ina ganin akwai kuskure a tsarin mulkin najeriya na cewa kowace jiha ta samu minista musamman ma irin halin da muke ciki wato ana bin tsari ne na na, amurka a wato tsarin federaliya to amma kuma mu sai muka ainihin kawo namu saboda abin da ake kira peculiar nature na kasanmu na kabilanci da kuma bangaranci to amma kuma in wannan abun ba zai aiki ba ba laifi ba ne a ce su kansu majalisu sun zauna sun duba wannan abun a canza wannan tsari din tunda kowace jiha tana da wakilanta ya kamata a ce waɗannan wakilin su ne suka kawo suke kawo bukatun waɗannan jihohi ministoci kuma guda goma guda sha biyar sun ishi ƙasan nan inda ana magana ta ci gaba ne da kuma ainihin abin da ake cewa facing reality wato mutane su fuskanci abin da yake shine na gaskiya amma in ba haka ba wannan abun za mu yi ta zuwa muna dawowa akan magana guda ci gaba na, na mai tonorijiya rijiya demokuraɗiyya ba ta iya ainihin ci gaba a irin wannan tsari in kin lura yanzu ana magana muna wajen shekara na goma sha bakwai ne a cikin tsarin demokuraɗiyya to amma har yanzu waɗannan matsalolin da da muke ta ihu a kansu a lokacin mulkin soja su ne dai har yanzu ake ta fama da su yau ba wai ma a ainihin tarayya ba ko a jihohin yankin kula za ki ga wa'annan su ne matsaloli da ake fama da duk wani gwamna ko wani shugaban kasa in ya naɗa mukami babban abin da mutane suke magana a kai shine duk mukamin da ya naɗa sun fito daga wuri kaza ne in kin kina lokacin da wannan shugaba ya zo da ya fara na naɗe naɗensa cewa aka yi gaba ɗaya duk mutanen da ya naɗa mutane ne waɗanda yake daga arewa suke a arewa ma aka ce mutanen da ya naɗa sun fi yawa daga jihar borno da adamawa cikin ga irin waɗannan abubuwan su mutane ba wai suna kula da in eh, shi wannan mutumin da aka kawo me zai yi ba a suna duba ainihin shi wannan mutumin daga ina ya fito zai iya aikin ko ba zai iya ba ba wanda yake duba wannan kawai a ina ya fito mutumin mu ne wannan abun ne da mutane suke kira prebendalism wato tsari na mulki wanda yake kawai duk wanda ya je wuri yana ganin cewa shi zai yi wa kabilarsa ce aiki zai yi wa mutanen addinin addininsa aiki ko kuma zai wa ƴan su aiki kuma duk duniya ba inda ake wannan tsarin in banda Najeriya. Jama'ar Najeriya. Jamila akwai babban aiki ba a Najeriya ba duk waɗannan matsaloli da kika ji mm. na kabilanci na ɓangaranci na addi ba a Najeriya kawai ba duk inda ni ina ga tsarin demokradiyya mu maimakon ya kawo mana haɗin kai a duk ƙasashenmu na Afirka in kika mm. lura tsarin demokradiyya sai kawo rarrabuwar kanu shi ya kara mm. hiddo da kabilanci bangaranci wannan bambancin addini. Mm, amma ba kina ganin cewa tsarin demokradiyya ne ko ko yanda ake tafiyar demokradiyya yadda yadda mm, shugabanninmu suka kamar yadda amurka da su faranshi france suka ce a yi demokradiyya da kamata shugabanninmu su yi nazari su kafa wani tsarin demokradiyya da ya daidai da al'adunmu da addinanmu da yawan ƙabilunmu kwarai da gaske amma kawai sai suka rungumi demokradiyya irin ta Amurka demokradiyya irin ta Faransa wanda kowa ya san cewa Amurka su ba su da wannan matsalar ko ma tsakanin su na addinin ba su da wannan matsalar bangarancin cewa wannan addinin shi daban wannan addinin shi daban su dai kawai Amurka ita ce sosai a kai ka gaba akan ita ce uwa ita ce uba gaskiya kin ga mun manta da abin da ya faru a ƙarshen mako wanda ya ɗauki hankula. Kwarai da gaske ba abin da ya fi ɗaukar hankali sosai na ƙarshen makon nan sai mutuwar um, prince audu wannan gwamna wanda ya tsaya takarar gwamna a jihar kogi mm. kuma hmm. yau da safen nan aka ce za a binne shi kuma kila yanzu a riga an binne shi amma da safe kafin na taho ofis sai na ga ana haƙa kabarin shi sai na tuna duk wannan rigingimin da ake ta yi a game da gidajen shi da suke amurka da waɗanda suke najeriya din nan sannan kuma kin san wannan mutumin ya nemi wannan ya zama gwamna din nan karo na wajen hudu kenan fa sai na ce to ni kuwa kina ganin cewa mutane da akwai darasin da ya kamata mutane su ɗauka ga wannan an ba a gama fa da, da zaben nan ba mm, Allah Allah ya karba abin shi ba gaskiya ya bai kamata a ce rasuwar shi ta zama a banza ba ya kamata a ce mutane musamman 'yan siyasa abin ya zame darasi gaskiya bai ya kamata a yi amfani da rasuwar shi a samu haɗin kai a kawar da wani kabilanci bangaranci duk dai wani abu sosai ya kamata a yi nazari tun da ƙarshen kowa wannan ramin dai duk arzikinka duk mulkinka duk wannan dan harin bai san shi kabila ba bai san addini ba to masu saurare mun cinye lokacin sai gobar haka da izinin Allah a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown da Mr. Joe Halima Jimarau ke sallama da ku sai gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.